الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام من النصف قوة قوة يا ميهو 2016 كالندا الميلادية صفو قطعني شعبان 1437 ya ce a zakatun littafin alkaunin munir في علم أصول التفسير يا شيخ العلامة إسماعيل ابن عثمان الزين المكي من كاتين بقصة إنشي نعم درس الرابع عشر درس يقول إنشي المشترك والمتراد والمرادف مشترك بالمرادف المشترك وكلمة وكلمة amma wai lamma na gani hmm. ko jira na ko imana kalimu na ma'ana na gani na da ishira ku ci wani almuradif ganci masu kun sun bayi kaliman na lamma na nan lamma na nan ko? na yi ilam gajigiri an da almushtaraka yanka sun wila kismini ke da almushtaraka wa ga guba Hmm. ada mushtarakun lugawiyun ada mushtarakiyan lugayen jimi larabci kowa hmm. mata hada fi lafz wal ma'ana gari na to lafazu to ma'ana jiri nina walakin amma ya talifu wadda can liba da ke lafi ma ya duk walayi da can ba ko ya riɓe na agayu gaskiya tubunan hmm. fayin zalu fi kullum bi hafi ma ya liku bihi àti gáàdì ní dòrò ládàá tí dán dànù gbò gwargwado yan yana gaja da alaka biyu nan min zalika ne ma'ana wuce ne ma'ana kalimar da su dawo ma'ana ba biyu ya su gagun gbogbo ta duna kalimar na na na biyu gosan sensuwa ya na ma'ana na sai wa mushtarakun lafzi a madin mushtaraka ya tsayin lafa biyu wa huwa al-maqsud huna ga mai babun nabo wa huwa mata hada lafzu wa ta'addada ma'anahu ngan yana lafazu yini lafazu yiri ni amma ma'ana kamudo bi hasbi al-wad'i yake min nga yici balara tuna na misali al-qur'i kalma al-qur'u ya tarabatna bi anfusihinna salatata quru' Ya yabana kalima ya alkur'u wuce fa yi na umar sharakun bai na tuhuri wal haidi kalimu yana wakwa kwaikwa lajin manai lili da manai haila ne manai alkur'u ya lalili alkur'u mai lafiya wanda haila hmm. wal asa'u nan ga mai gana ta ju gana an na wuwal muradifu mai muradifu wa ke ani fil qur'an karim ودا القرآن ونوى مثال على القرب في قوله تعالى على القرب أسد لدنا كان يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب إلا جينا جي آيانا كو آجي قرء غتا وعليه القرء غتي مسكن ولا عيلا القرء ملاكيه ولا ليلي ونعو كي كلمة ويلنا ga wailu lil musallin alladhina hum an salati sahun ko na hmm. kalimai wailu wuce fa inna ismun liwadin fi jahannam sun nuyo ya kuro dai ji jahannama hmm. amma wailun da wace la kalimatul azab kalimai azaba wal ladina kafaru min an wa nahu kalima mini misali al mushtarak da al mushtarak da su kuma kiyo al maula kalima al maula fa inna ismun lis sayyidi sunno yo ne lakina ya bi shi ko za me tuza kuma nan ko wa annal kafirin la maula lahu ko kalima maula bi wasu kun wace la al abdu ke ba zai jiga wa mawalikum wa ne mawalikum ba ku ji hadid ne shi wa da misali at-tawwabi fa innahu ismun litai sunnu yo ya zane ji dokun da tuba ji na ba su kunan at-tawwabu ne masu ku wa ke la qabili zane go tauba ne Allah udonu ko inna la yi tawabina wa dina, ko wa alayka at-tawwab ba ni zira an yi tuba ne la yi tuba ne wa lay ayan da to zuku muke dogo a tawa rahim at-tawwab rahim hmm. ba ko le a tawwab ba ko zira hmm. sai hmm. gari zalika yin bene kyau ci majin na jani bale misali mushtarak saman labi da nore wa amma muradifu. amma muradifu فهو عكس المشترك اللفظي غاي عكس يجي المشترك ابن لفظي اي ما اتحد معناه وتعدد لفظه المت المرادف غاي ينا معناه للنيوجو ما لفظه جندو يوي مثال الانسان ده البشري هل اتى على الانسان حين من الدهر كو نولي الانسان ظان يجي ياجو اني خالق بشرا min til albashar zan yake ya ce so alizan da albashar mutaradifu na'am aliyamu da albaharu yirniu aliyamu edu albaharu edu sai za ki alai falki fil yammi wala takhafi wala tazani falki fil yamma uyagu edu na bi bani Isra'il, albahar albahar gake hmm. kido edu Hmm. kalime al'azab bi alijisi hmm. azaba gama lo yanda ya ne bi hacci ga gane allon banzu mafi zanzani hmm. in samari kusai mai shi ne gani allai samun ya ce a darsul khamis a ashir darasai wuri في مباحث المعاني المتعلقة بأحكام القرآن الكريم da mabasu ne gaga ya ce ma'ana na shi laban kino ya lallaba al-kur'an ya hukunci nan yau yana gaga ya ce an khas hakiki majazi da sauransu wayya kasiratu hmm. ga mina kamni laba alquranun duku min ha aji al'umum aji am hmm. wa huwa anwa inna mai am na kun yiri ahadu ami ni ni ni ubo al'umum mutlaq hmm. aji umum na aji wani mana umum na umum guyo aji ne aji takfis ni ubo na na'am ai allazi lam yukhassas bi shay'in yana wa yamduru abi yamduru taqsis min wa wa lam yurad bi khusus ko ummati ya umumu ni yana ka sai badina ngo daga amu dambo matakin amu cin khasun doro ba wujan wani wani amu madan wani lafazin zahiri amu waliyo amma ne kpabi ne kiyo khasun amma ke ge amu da gona amu yo mai na ji wuta su na jikin undan gona so mugan bal huwa batin ala yi yau dai al'umumin mutlakin nan wuta tiyan umumu bo wa zalika na kawai yi tare ke ba ka kwallo na gam wallahu bi kulli shay'in alim lele Allah da ilimi ya dondo yau ne wallahi da su cikin alimin nan al'umul mulmutlaq yo na da to ayin da ciwa ta ya ban da na sai jigun fani kaza da ko da ilimi da ah, no subhanallah al'umul mutlaq no ke ba su kullu sun ga huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ga ya sun ji ali sai daga rayi ne no no ne khalaqakum ba wa an yi ba sai wa zai zan nawa ban da nufin jini ta gama nan ta ni ha mini a kamu wale mini a nuwa wani umumu wani yin baki adi al'amul maksus hmm. ko? na adi amuna jiki nan amuna amu da na general a matsayin da wani bewa yin wakilciya daga amu wuce wuce a gada amu wani al'amul maksus bi mukhassisin mutasil aw mufasil kana mai je tafsir from am na itne bi mutasil itne bi mufasil itne bi mutasil bi mana ade tu amu yazo amu ni gyodo ne na ji tafsir na labi la kuzuni hmm. ko nay mufassir wala mutasil ga dona ne nay mufassir ga nasu aye amu duban do to aye khasu ce ce matsalan to kuma duban do ko yi Hmm, hmm. na wa kawai ke rike ban sakon latin daga mutum da ta yasa rabas na biya amfur yi na salasa ta kuru ko hmm. in zagi na jayanin a ji idda kuru huta ko a ga yana huta ji sayin na masu sun bilhamin wale gan ayan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru walaga al mutallaqat na fi na na ko amma sayyidina masusun bil hamid an wuce a kasu wata yabo kasu gice wuce so gane ibe wani yi ma'ana zane ibe wani kazu ya idan ya wuya a yi salatatu kuruwa Wa wawulatul amali ajalu hunna an ya zana amla hunna zane shi ibe wena e zoba yanki dawa aiki ya kulu maji fa iddatu ha wadu ilhamli ni da gina ibe wena ki dawa a zozo be jiyo ejime wa ko wa bil amati fa iddatu ha qur'an amuro ye amati ya ji tafsir sube ganza ne yi wujina azu ya idan ya jiyo hailawu ba ngo le gba nínú àmù almasus wúyo ko misali àmù almasus misali oro sai tun lati gan kati ilmushiriki na haifu wajen tumuhu ya gaji ya kun mushiriki ji ba ne ya gaji ya nan ayan nan ne amuru amma masu sun bi kaulihi ta'ala ajin su profi ba su kun lafiya ga illal ladina ahadtum inda wanda yake ga jaliko ne zaman lafiya da ina na'am wale na ta ce ki ba wa ta ce umumu wuriya hmm. ya ba nuna او العصري ان الانسان لم يخسر فتي كنت بلوك الدليل ضعيف فاتا عن الا الذين امنوا سيد ايجا ايمان دينا وعملوا الصالحات وتواصل بالحج وتواصل بالصبر نعم. هو ليه ده عم بيخاف يقول هو الكلاء بكرا كلا يقول نعم وقال ثالثها min ya kamu ne ta alkurani bin ya taci al'amun da zai wuri da biyu khas a ji amu da wana zuke ji amu a amu wa sai le amu yoro a ne babi ne khas a ne ne ke khas ke ba su kula tuna ga الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم zai ji zawan ji ga ko sai da shi ya kayaye zai sai ga zahangi daga lalle zahangi ya ya kayaye ko? ngafa inna murada bi umumin nas alka'in ko so su shafin ko? na'am kunga yana ba da umumi ayanin ku specific language yo wawa nu'aymu bin mas'uda sarka sun gama yi nu'aymu bin mas'uda wannan su sani annasu yin ba kenan kwawon su ziyo urida bi abu sufyan zane babi ne abu sufyan ni ma'ana nu'aym ibn mas'ud sai hmm. zu yomi ne su abin ya ni sa sallan ko hmm. ne ya alladhina qala lahum an-nas zane ji ai e ga ji gagan annasu babu no yiyo inna nasa zan ke a ji kai wale annasu yayi ba tun da ya abu sufiyan wuce kafu nan ewa jina ewa abu ko ya gazo to handak nan hmm. kafu na sai wa abu ko ya gazo to handak nan ga gazo to lazaba hmm. na'am na'am ko na'am wale ga nu'aym ibn mas'ud hmm. nga fe dikiyo ngafe fe gagan nan so wale ga annasu babu a sai liye na amuru amma ne kpabi ne ke fa na'am wannan ta ala ke ba su kullatu ne am ya nasa e ji za an giji hasada ji annasu babu zane kpanin fal muradu bin nasu na annabi zane kpabi annasu aya nuna sallallahu alaihi wasallam wa kika lai li annahu jami'u li jami sifati an nas al-hamida a ta sunai annasu na la ya ki la ya ne da yabo kibo ngoli aya na di an ya so du na nasu mana e ji an annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da yabo ni mana sai ti joju la ja jari da falala ji na mana yahudi ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mai balo ciki wali ya annasu ba gonnan gbanin nan ba sallallahu alaihi wasallam ya ba gaskiya ga wa da jika tun makanta ba wacce sai ne ga waya ji fahimta wata mai bayan kurano nan ji a tuwa sai yi fasara gwaji nan ibnu jariri ibnu kasiri alkurtubi ko kashi albagawi a tarihi wata nuri a zuwa wani bayani zan zo wa a dan zanen zanen gina na yanzu fasara yi nan waya gina an hmm. ga wannan والنوع الأول حقيقة والثاني والثالث مجازان أحدهما قرينة لفظية نولي نوع إيه مفاري يا عموم نتوكيا نتوكيا عموم بنا mai umumul mutlak na wuce ya hakika mutu amma ya ba shi da ya tashi na jimajazu a du ma kare na tun lafiya yana yi malawu kiwon ran yana yi malawu kiwon ran kungiyar kari na yake na nafa da gina ko al'amul masu bi khasin fa kare na tun makhasas lahu wa sani ma kare na tun ka takun lafiya kama fi kawai ta ala alazina ka alawun nasu fa inna kare na tun lafiya li an al-murada nu'aymu bin mas'ud ya bane zane kwane nu'aymu bin mas'ud al-mazkur wa amma عقلية كما في قوله تعالى أم يعصبون الناس إلى آخره فإن قرينته حالية والله أعلم Hmm. wani ne ba ta kafin balaga ni bo a darasu sari fa haka darasu ya goyi ni shi ma kususa na alkitab bi sunna wa ma kususa na sunnati bil kitab ngo le be ga be khasu ga wanga to soko enaji atsa min ya alquran ngo le ayaji dambo qur'anu wi am hmm. amma sunna wa tafsir wayu na'am ko hmm. ẹjì madabon bai sunna am lọ alkur'ani kidan alìkùránà kí jẹ wayu ga mala alkur'ani inda bukatan bayani ya sunna koyo hmm. ga yi ilam da bibe an na za yi kalu lahu ma ba su takfisu la'am ke dai eh, ga mabata ya ya am ni ma'ana ɗaya na amuna kiwa kiwa inda ci kabo wa kad waradat fil qur'an karim umumatun kasira inda da alqur'an umumun saran wala ha mukhassisun min sunna madene ju tafsir daga sunna na wa warada fil sunnati umumatun kasira sunna ma ene ji abu da da saran wala wala ha mukhassisun min alqur'an karim madene ju tafsir daga alqur'an karim wa hadha ja'iz inda jumhur ulama hmm. na na jaizu ebe manji ebe jimu ebe manjimu kama wa mu kararo fi kutubil usul kemnu ge da karatu kemnu ge da litafiyan manye usul jona ebe ne ma ba sai mu be khasu be mutlaqu muqayyadu mufassalu mujhulu da sauran su mostly manye usul ge ji ke a ge ji yu idan idan arabta zalika wa hmm. ba ɗaya ganin famin ma kusa min alkur'an alkarim bi sunna min ne ne bi a guda alkur'an a cikin tafsir bi sunna ne a ya turi ba a ya riba wa ya qawlu ta'ala laiba na allah subhanahu ta'ala ga wa halallahu albay'a wa harrama riba sai ka bai ulaji halalli sai ya shi shi ya wace sai kula ji halalli wa harrama riba wa mari bala ji haramu khusat yige ko khusat bi ghairi araya kun ji gairu waya bai'un wayo bai'un ne uji kiyo uji uji taksif bi araye alwari da fi aini yana ga da na al-bukhari da muslimi nan annahu kida annabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bayil araya annabi sallallahu alaihi wasallam ji ruksa annabi ji sauki na akuye bayul araya na ke bayul araya maladin okay wajin lafa ma ne da ba ne ida okay bilo tabi ko taskan a tinga tinga sun fada yaje jumbe su zo katawa ne ya araya ne ba shi daga na ya nufi bibi da ya kira ya taba gune zai ji katon a kamu ne hmm? ne bai wul a raya nan gayi waje dombi na yi ike ci dole shi wa wawuye wa maladamu neman hmm. ni da dombi ne na ake ani ki ba wani ki kpano ko kasau nan ni shiga ne a jikiyo ilé ìsan oúnjẹ à ń tẹ̀lé àwẹ̀ wọ́tò gẹ̀rẹ́gínà gíní àmá ogun tàbí tí ó dó láwọn fi o process kà ní ojú gíní ló lé jọ́bù ké ti wo láti yẹn ní ní ọ̀rẹ́dì ní láàrún ọ̀rẹ́dì nígbẹ́ ní jọ kashi to a nan za a sallar kunji wani giga da irin na to a yi gari ba un ga yi situation a raya na buwa mabe da kurano amu ne biyu mabe da kurano na amu biyu na tuji kyau na tuji tafsir wal araya huwa bai utamrin bi rasmi fi ma duna khamsati awsu ko amma ko ga ga wajin araya fa ke misali yadda gina da sauran sunan wa ngo le wuje ayi wasu ki sai na wasu ki gutu wani amma daga da aka wasu ki gutu na a'a ajiye da ku yau ko wasu ki ni mai ta yi mutu, ta yi 50 wasu ki ni ko wuyi ta yi 50 to mala ina jin kiyasu da ke shikafa yi

فإنه شامل لكل ميتات حتى السمك والجراد ngol aya ga yana tsuna wa ku koyi kalana to yi kana tsuna to buru na tsuna to kaza kaza na tsuna bata wani kuli dami wani da to e jandon do hatta li kabiri wa tahal hatta to e hatta to anta bai mala shan fa lakin na ma su sun bi hadisi amma ga nan wani hadisi daga mai ta maitatani wadda man ya tuci guba ula yayi mai ta maitatan dabba guba na sunan na kiyo ngayi sama ikan hmm. gani ga da burunin wadda ban gani bi ija guba nga mai kiyo alkadidu wa sahalu hmm. wa le ga amu da qur'an ba ma hadisi da tafsir ومما خص من ابن القيم لتعفي إلى من الملك إلى رب العالمين وجه بيان extensive ليتي مثلا هارو كل مثال بلو ودي يتيجي غير سنة ودي تحسيس يتي القرآن ودي لا من الملك إلى وزنغرو da su sai da shi kurani ba wuce fi lamun masjidin wa min ma kusa min sunnati sharifa hmm. min ne na ari tafsir daga sunna ya nabi sallallahu alaihi wa bil kitabi bi alqur'ani na alaziz qawlu ta'ala ga ma ubina min hayyin fa huwa mayyit en ganda ne jirayi ne su ciwo hmm. bi ma'ana nan ya wa fa ukiya nan ya gwagan kake wo ta la ringi tupa fe baya tupa ne baya tupa le ayu na ko ji na ko eh ya ne ngi wa so na le fasala min al ko tẹlẹ na aláwọ gan yẹn dóró ní ká ga waya na kaye mai birayi na gwanin ya wuce a tiriti tiriti gawai mai tatu lakin na khasun da gairu sha amma na babbe na jisi yana wasu na gani da yan yana da kauli ala, ya fi ba sa ko latin da gagan wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asatan wa mata'ila din

kina zara bai ya je to kin balare bai yo eh nan gina je je fudu fudu nan so wanda aka lauje nan gina je fudu na zugu waje kamfani na e wofe jira wani jiyan na waje a sai ya nan gina je yi wani ga fa e eh, fudu fudu ji a da yin jin da waje Allah zuzu no fe sai yi yi o ta yi o bi yin ne ya

قول النبي يقول عليه الصلاة والسلام ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أجمي فرغم يبوز عن إساء لير آية هذا كاد زواجب تعد قبتنا نعم، سي الله ونا حديثي فإنه عام شامل من يعطي الجزية وغيره إن عام ينقل كنا ko يا جزا zana ya ji za to zana ya nan lakin da ma so sun bi kauli ta'ala amma uni tafsir su je ba su kullu sun ga hatta yi ma'ana ahli kitab ne sai je musulmi da na ga jike a tsaya jiziya ko wa zai ba ni duk tawon ka tira na sanin kuwa liki wa alu general kuyo ko kazalika a cikin ya mu ya gana alaihi sallam ga la tahillu sadaqatu li ghaniyyin la tahillu sadaqatu lil ghani sadaka mujalalli ya zane bi dukiye na ma'ana wajen halalli ya zane yi biyo kuku kenan na rage sadaka na rawa da sai wa gairu al da sai da yaji wani gabu biyo fa da hu shamil lil ba wa ghayruhu no ne inna waku wa zilanin to zai yi ne to zaka gole to ki zai zakka go ci bata wa ga go ne kai gari wa ji sadaka no ne kai umumu a no ne lakin maqsusun bin ayati da ghairi amilin amma aya ji sisi ko da vision aya an gori aya biyu tafsir ga banda zai je lotu ne ka ga ga wa gai zai je da kano Ina inna so da kafin ko karayi ko wal masakin wal aminin alayha wal mu'allafatu qulubu hadda karshen dole a da ke wani ga kun al aminuna alayha ba ko gai biliyoniya wa gidan hakiya zakano ne bono da ya al sai ku ne ya gaba hadisi ya la ta yi lusa da kasu lil gani wa Allah kwaso al'aminu. na sai kino mai gani na amma alawa wasu ne gina. Hmm, hadisi bayan Qur'an ce ta tafsirin Qur'an ce ta tafsirin hadisin nan sai ya juzu an ya kuna al'amilu ya yi zuwa ga to zanen ga gwaza ga wani yau da ciyo sai ya ilu da kati ai a zakat ya li'anna ujiratun lahu hmm. halalli yo na zana jikino wago zakane yabo da kiyo raguyo sai sha Allah ta ga katun ya abu ba dai gade Allah ba mu lada wani mai ga ci mutum Allah ya gafarta mu da wajen mu da Allah assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh